والله سميع عليم ولا يأتل لاولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا غفور رحيم والذين يرمون الموسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون الموسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نحمدك يا الله ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير ونشهد أن نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد عبدك ورسولك وصفيك المصطفى عليه رحمة الله ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته toyinu kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar wannan ita ce haɗuwa ta ban kwana da zai yi da 'yan uwana a cikin addinin musulunci domin nan da waɗansu 'yan kwanaki kaɗan wato zan ɗaure bandata inda tafi neman karatu wanda dama can na ta faɗa mutane ni ɗalibi ne ni ɗalibi ne suka yadda yanzu ai na sa yadda. bayan haka malamai sun yi mana wa'azi mai gamsarwa tun daga farkon lokacin da aka fara wannan wa'azi har ya zuwa yanzu kuma sun yi abin da ya wajaba a kansu sun yi abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tuffanta su da shi dan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al ulama'u warasatul anbiya su malamai magadan annabawa ne karka yi tsammanin annabawa sun bar daman kuɗi ko sun bar rumbuna na wake ko na dawa ko na gero a'a ba haka bane ba sai ya ƙara bayani cikin hadisin yace innal anbiya'a ما ورثوا الدرهم ولا الدينار وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بهوز واسع su annabawa ba su gadar da dirhami ba ba su gadar da dinari ba abin da suka bar wa al'umma shi ne ilimi faman akhadha bihi faqad akhadha bi hazin wasir wanda ko ya riko da ilimi yadda tafi akan tafarkin neman ilimi ya tafi rayuwarsa ta tafi akan yaɗa ilimi da kiran mutane zuwa ga yin ilimi to hakika ya yi riko da babban rabo lura da wannan hadisi shi yasa malaman wannan ƙungiya suka dukufa ba dare ba rana ba da mana ba hunturu ba lokacin bazara wajen yawo gari gari jiha jiha ƙananan hukumomi don wayar da kan mutane wato hakikanin addinin musulunci hakikanin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga wajen ubangiji da gairi ziyaratin wala nuqsa ba tare da an ƙara wani abu ba ba tare da an rige wani abu ba a cikin wani hadisin ma ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma ba'atha Allahu fi qaumin min nabiyyin illa kana ma'ahu hawariyun rabbaniyun ya'khuduna bi sunnatihi ثم بعد ذلك تخلف من بعدهم قلوب يعملون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يعلمون من جاهدهم بسيفه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرجه أو كما قال صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace Allah bai taba ya ko wani annabi ba daga cikin annabawa face sai Allah ya karfafe shi da waɗanda suke tare da shi waɗanda za su rinƙa masa da'a cikin abin da ya zo da shi daga wajen ubangiji waɗanda za su rinƙa koyan addinin nan a wurin shi suna koyar da mutane ana nan ana nan sun mata min ba'dihim qulub bayan sun shuɗe sai waɗansu su zo daga baya waɗansu mamaya baya su zo kila jikokin jikokin jikokin su su ko ɗabi'ar su ga abin da za su ya kuluna na mala ya fa'alu sai su rinka faɗin irin abin da ba su aikatawa su ce sun musulmi ne a baki amma idan ka duba su kulle ta sarrafa cikin al-islam kowane irin sarrafa su na rayuwa ba za a ga musulunci ba wajen aure ba za su yi musulunci ba wajen mutuwa ba za su yi musulunci ba wajen suna ba za su yi musulunci ba wajen kasuwanci ba za su yi musulunci ba wajen zama na makwabtaka ba za su da musulunci ba ka kaga ya kuluna ma na ya fa'alu bayan wannan ka ga suna aikata abin da ba a umarce su ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan mutanen suka zo to duk wanda ya yaƙe su da hannunsa wajen ƙoƙarin ya dawo da su kan hanyar shiriya to ya zama mummuni haka kuma duk wanda ya yaƙe su da harshen sa, yi ƙoƙarin bayyana musu haƙiƙanin shari'ar musulunci don su dawo kanta shi ma ya zama mummuni wanda ko bai yi da hannu ba bai yi da baka ba amma ya ji haushin abin da suke a cikin zuciyarsa shi ma ya zama mummuni amma wanda bai yi ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba babu imani ko da gwargwadon ƙwayar komayya a cikin zuciyarsa a lura da wannan hadisi na nuna mana yin wa'azi wajibi ne kuma farkon abin da ake fara yin wa'azi a kansa shine tauhidi domin tauhidi shine abin da in ya samu gindin zama to sauran ayyukan ibada ma za su samu gindin zama idan tauhidi ya rushe sallarka da azuminka da zakkarka da aikin hajjinka da dukkan ibadojinka ba za su amfane ka ba a wajen ubangiji ayoyin qur'ani idan muka lura idan muka kasa su kashi uku za mu samu kashi biyu daga cikin ukun nan suna magana ne akan tauhidi qur'ani ya yi shekaru ashirin yana sauka cikin shekaru ashirin da yana sauka shekara goma sha uku zunzurantun tauhidi kawai ake saukarwa kafin shari'a ta biyo baya ku yi azumi ku yi haji wannan duk a cikin shekara goma a gama wannan azumi haji kasuwanci hijabi duk wannan cikin shekara goma kacal amma tauhidi shi kaɗai shekara goma sha uku a ce kaga tauhidi shi ne abin da sai in ya samu sannan ibada za ta zauna shi yasa farkon abin da wannan kungiya take fara kiran mutane zuwa ga cewa a kyautata shi ne tauhidi malamin da ya sauka ya karanta mana wata aya a cikin suratul nahl wanda Allah ya nuna kowane annabi ma da ya aiko kafin annabi ya cewa mutane komai sai ya karantar da su tauhidi don gane ubangiji tukuna Allah ce wala kadba asna wala kadba asna fi kulli ummati rasulana nu'budu Allaha wa jitaribu ba'ut haka fa wala kadba asna haqiqa mun aiko fi kulli ummati a cikin kowace al'umma ne muka aiko rasulan wani manzo na musamman da yake shaida mutane da ake nufi da manzo dan aike wanda Allah ya aiko shi zuwa ga jama'a idan ya zo me yake cewa mutane ani abudullahi wa jitan babu ku bautawa Allah shi kadai ku nisanci tagutu abu guda biyu bautawa Allah ne nisantar tagutu idan ka bauta Allah baka nisanci tagutu ba bautar ka bata yi ba idan ka nisanci tagutu ko baka wata Allah bai yi ba saboda haka dole sai ka hada ababai guda biyu to saboda haka zamu ga ake tauhidi shine farkon abin da ake kiran mutane zuwa ga kai ita kalmar tauhidin nan ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma ba wai ana nufi in ka faɗe ta da baki shikenan fan komai ya kare ba ta iya yiwa mutum ya faɗa da baki bai san ma'anarta ba ta iya mutum ya faɗe ta da baki baya aiki da ita dan Allah ya ce wa minan nasi wa minan الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس daga cikin mutane man ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir akwai wanda ka ji yana ɗora cewa mu mun yi imani da Allah mu mun yi imani da ranar ƙarshe mu musulmi ne Allah ce wa mahum bi ne? amma su ba mummune bane ba yufadi'una Allah wal ladina amanu suna kokarin su yaudari ubangiji suna kokarin su yaudari wanda suka yi imani Allah ko ba shi yaudarwa wa ma yufadi'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba illa an fusa hun sai kawunan su kawai wa ma yake uruna amma su ba sa ji a jikin su ko filin babu na jin cewa kawunan suke wadara shin ka ga wannan ashe mutum zai iya faɗin kalmar shahada ta zaman ta ƙarya ce ko sannan munafukai bayan sun faɗi kalmar shahada har da rantsuwa suka yi idza ja'aka idza ja'a كانوا المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا لا برتاوى ده صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءك المنافقون idan munafikai suka zo gare ka ya kai wannan annabi mai girma kalu sai ka ji sunce na shahadu muna shaidawa ka ji fa idan aka ce a shahada a cikin harshen lafi su ba su ce ba ma na kulu dai idan suka ce na kulu muna faɗa da baka sai suka ce na shahadu muna shaidawa abinda ko ake nufi da shaidawa abinda harshen ka ya faɗa gabar ka ta yadda za ku yi aiki da shi zuciyarka ta tabbatar da shi kaga hawa guda uku suka ce na shahadu lalle mun shaida innaka kaga harfi tauce lalle kai din nan fa la lamul kasam kenan la rasulullah lalle kai wa'ikin Allah ne duk wanda ya wannan rantsuwa zaka dauka cewa ba zaka iya karshe shi jannati wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu kale su Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina la kazibuna Allah ya nuna da irin abin da suke wa annan mukataba da shi da irin ta Allah ya musu raddi Allah yana shaidawa lalle su munafikai din nan lakazibuna wallahi makaryata ne kaga da yawa mutum zai faɗi kalmar shahada bai san ma'anarta ba kuma kalmar shahada saboda muhimmancinta malamai sun zaƙulo mata suna daban-daban a cikin ayar Qur'ani ita kalmar shahada din nan ana kiranta kalimatu tauhid ana kiranta kalimatul ikhlas ana kiranta kuma wato kalimatu tayyiba ana kiranta da'awatul haq Allah madaukaki yake lahu da'watul haq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباطل شفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما, وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah madaukaki ce lahu da'awatul haqq kira na gaskiya a gare shi yake a cikin tafsiri Abdullahi bin Abbas a watan haƙ ita ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ƙarin bayani ya yad'una min dunihi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah in ka kira annabi ya zo min dunihi in ka kira mala'ika ya zo min ballanta na ka kira ballanta na ka kira shehi wallazina yad'una min dunihi duk wanda suka kira wani wanda ba Allah ba da nufin ya kawo musu wani sauki ko da nufin ya ije musu wata musiba ko ya kawo musu wani amfani to su ji su ji su ji la yastajibuna lahum bi shay'in duk wanda za su kira fa ba za su amsa musu da komai ba in har ma za ta ansa musu inda a ce in kai kiran wani wanda ba Allah ba zai ansa kiran ka to ga misali ba za ta ansa musu komai ba illa ka ba su da ilal ma'i sai kamar misalin mutumin da ya hango ruwa daga sa sai ya ka hannunsa li ya bula ga fahu wai yana kiran ruwan da bakin ruwan ya taso ya shiga bakinsa zai yi Allah ce wa ma huwa bi baligi ai ba zai taɓa kawo bakinsa ba in ko har ya zan cewa za ka kira wani wanda ba Allah bai an maka to ka sawara cewa ka hango ruwa tsakaninka da shi kilomita biyar ka haka ka ce ruwa ta so shiga baki na duk wanda ya ganka ya ce maka mahaukaci ne laifi ba in aka kama ka aka saka a turu to ba ai laifi ba dan an ɗauke ka daga cikin masu hankali wama ma du'a'ul kafirina Allah yace addu'an ta bata ta komai ba illa fi dalal sai dai a cikin fata kawai bayan kasancewa ta da'awatul haq ita kalimatu tauhid nan kalmar la ilaha illallah ana kiranta kalimatun tayyiba Allah ce alam tara kayfa daraba Allah alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin nasluha sabidu wa far'uha fis sama' تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah madaukaki ce alam tara shin baka gani ba ya kai abokin magana wanda kake karanta Kur'ani dan fahimtar sa kai fa daraballahu masalan yaya ne ka duba ka ga yaya Allah ya buga wani misali misalin mai kalimatan tayyiba wata kalma da daɗa. Abdullahi bin Abbas da ya zo tafsirin wannan aya yace kalimatan tayyiba din ne ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah me misalin wannan kalma ka shajaratin tayyiba misalin ta kamar bishiya take wadda take da dada asluha sabitun wato wannan da daddada wajen ganye ga ta da inuwa da daddada wajen ƴaƴan itace daddada wajen kanshin ba asluha sabitun asalinta ya riga ya tabbata a cikin ƙasa ya kafe sai wayinta sun kama kasa wa far'uha fi sama rekanta kuma yana kama ko ina ya riga ya barbaje kaga wannan bishiya ya kike gani suranta irin kyawunta da irin kayanta a cikin zuciyarka zaka iya suranta iyakacin yawansa tu uti ukulaha kullu hilin bi idzin rabbiha tana bayar da kayan abincinta ko da wani lokaci da izinin ubangijinta kamar misalin yadda waccan bishiya take tabbata ta zamanto ta kama gindi a cikin ƙasa garensa to haka kalmar shahada take a rayuwar musulmi a ga ta tabbata a cikin zuciyarsa sannan kuma a ga ta bayyana ana ganin alamominta a cikin hannunsa hannunsa ba zai zalunci wani ba hannunsa ba zai ɗauki kayan wani ba kafarsa ba zai taka je wurin haramun da ita ba idansa ba zai kalli wani abu wanda shari'a ba ta ce a kalle shi ba kaga wannan ya zama to wato faru hafi sama allati kadhalika yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun kamar haka ne Allah ke buga misali ga mutane ko sa yi tunani su wa'azu Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin masu wa'azza ke tare aya ɗaya daga wannan ka je aya ta gaba banda ta bayan wannan akwai wata malamai suna kiran kalmar shahada wato as-sadiq al-qawlu as-sadiq Allah ya ce ne yusabbitu Allahu yusabbitu Allahu alladhina وتواصوا بالقول الصادق في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء waɗanda suka yi imani da Allah suka ɗauke shi a matsayin Ubangijinsu cewa ba za su bauta kowa ba sai shi suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka yadda in dai abu za a sa masa sunan bauta to ba za ta aikata ba sai yadda annabi ya koyar irin waɗanda yi wannan yusabbitu Allahu allazina amanu to Allah zai tabbatar da waɗanda suke imani irin wannan bil qawli sabiti da zance wanda yake tabbatacce fil hayati dunya wa fil akhirah anan rayuwar duniya haka kuma a lahira a rayuwar duniya ba su da kalma mai daraja da suke ganin irin kalmar shahada sun tsaya daren dakan akanta a lahira da ranar an tashe su ba su da wata magana su ita koma cikin hadisi an karɓo hadisi daga barra bin azib yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al muslimu idza su'ila fil qabri shahida allah ilaha illa allah wa zalika qawluhu ta'ala yusabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya mummuni idan aka tashe shi a cikin kabari ma aka tambaye shi ne ubangijin ka nan take sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah annabi ce to wannan shine ma'anar wannan aya inda Allah ce dama Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbatacciyar magana sai ko mu koma can cikin suratul nahl ita kalmar shahada ana kiranta kalimatul adli domin a cikin suratul nahl a cikin irzin wa qala Allah a cikin nufi da kai nufi zaka tafi Allah ce ne القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون madaukaki ya ce, Inna Allah ya amuru bil adali, lalle Allah yana yin umarni da adalci, wal ihsani da kuma ihsani. Abdullahi bin Abbas da yazo tafsirin aya yace inna Allah ya'muru bil adli ay ya'muru bi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wal ihsani ay bil ikhlasi fiha Allah yana umarni da kalmar shahada ne alfini al adl din Allah yana umarni da mutare mu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah al ihsan din kuma al ikhlasu fiha yi a cikinta. sannan Allah malamai suna kiranta kalimatul ahad kalma ta alƙawari a cikin suratul maryam a can cikin kan mu karfi Allah yake su waɗanda ma suke cewa za su yi ceto to ba wanda ya samu ceto a wurin ubangiji la kula tafa ta illa ne illa man takhaba inda rahmani ahada kenan da yan kula tafa ba wanda za a ba damar ya to a kiyama kaga yanda kika sana ta sai mu zai sa aljihu go a cikin wata riga mai aljihu dubu saba'in kuma kowane aljihu yana ɗaukar mutum dubu saba'in kuma zai kai kawo tsakanin farfajiyar kiyama da aljanna su dubu saba'in kafin a kai da ita ga wannan tatsuniya ta zo mu ji ta kawai Allah ce to ga labarin gaskiya layan yamlikuna shafa'ata ba wanda zai mallaki ceto a ba shi damar ya ceto a ranar tashin kiyama illa man ittaqaba inda ar-rahmani ahada sai wanda ya rike wani kokwaran alkawari a wurin ubangijinsa Abdullahi bin Abbas yace wannan ahada din shine man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah khalisan min kalbihi wanda ya faɗi kalmar shahada tare da ikhlasi a cikin ta sannan ita wannan kalmar shahada ana kiranta a tsayin min alqawl ko ma cikin wato irin nan na ya ayyuhan nasu taqrabukum kan rubi'i na farko za ta tashi Allah ya ce ne ba shi ba wancan na gaban ba farkon surar ba karshen rubi inna Allah ya dikiru lazina inna Allah ya dikiru lazina amanu wa aminu salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar يحلون فيها من سائر من ذهب ولولها ولبعضهم فيها حرير وهدوا إلى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد الله مدوكي إن الله للي الله مدوكي سركي يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات zai shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka na gari sharaɗin kenan al-imanu wal amalu salih sai ani taw amani lan yatafarraqa abadan ababai ne yan tagwaye guda biyu ka yi imani ka yi aiki na gari waɗanda suka irin wannan Allah zai fitar da su jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙorami suke gudana a ƙarƙashin benayen gidan aljanna Allah ji mu yuhallawna fiha min asawira min zahabin za a yi musu ado da waɗansu irin mundaye na zinari ba su فيها wato mundaye na zinari da na lu'ulu'u kuma tufafin da za a sa a cikin aljanna ba laifin ne da na Najeriya wanda kwana biyu ya yanke ba a'a libasuhum fiha harir tufafin su na harir ne bayan haka sai Allah ce saboda menene wai za a yi musu wannan sakamakon yahudu ila sayyid min alqawli dan an shigar da su zuwa ga wani daddadan magana Abdullahi bin Abbas yace a sayyid min alqawli huwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wal amal biha fadin kalmar shahada tare da yin aiki da ita wa ila siratal hamid kuma sannan an shiryar da su zuwa ga wani tafarki madaidaici ya Allah shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici sannan bayan haka ita dai kalmatin shahada din nan bayan kasancewarta a bayyin min alqawl Allah madaukaki um, um, yana daga cikin sunayenta kalimatu taqwa Allah madaukaki cewa alzamahum wa alzamahum kalimatu taqwa وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها Allah madaukaki yace mu ne waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane ne wanda ba su komai sai wanda Annabi ya koya musu dan ne wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya lizinta musu kalma ta taqwa ita ce kalmar shahada wanda yake ita dokar ta karka bauta kowa sai Allah kuma karka karɓi bautar daga wajen kowa samfurin yadda za a yi bautar sai daga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wa kanu ahqqa biha wa alaha sai sai kasance su suka fi cancanta da wannan kalmar tunda sun riga sun yi imani da ita bayan haka ana kiranta kalimatul ulya sai mu koma can mu yi gungun mu koma daga baya bayan mu koma cikin suratul tauba inda Allah madaukakin sarki ce illa tansuruhu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah wa akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn إذ أخرجه الذي بصاحبه لا تحزن إلا الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ko ayat tana da tsawo ko hango hujjar ne ko eh. wa kalimatul lahi ne hiya al-ulya kalmar Allah madaukakin sarki ita ce madaukakiya ana kiranta kalimatu sawa ta yadda in bai rage ya fade ta in ya muli ya faɗe ta ya fadeta ta banuga ya fade ta abin nan bafulatin ya fade ta balarabe ya fade ta gwari kowaye da ya fade ta to sun zama sun sun zama uwa ɗaya uba ɗaya matuƙar sun ka za su yi aiki da ita dan Allah ya faɗi wannan a cikin wato sura ta uku kenan wato suratu ali imrana yace qul ya ahlal kitabi ta'alu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mhm. alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعض بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ina masu bukatar haɗin kai ga wani haɗin kan nan gurin kar a haɗu a ɗakin taro in an fito ma kowa zai tafi na zagin kowa ka gani kar a haɗu a filin bal ka san sai a ce kan sulawar ulama kenan eh majalisar malamai ka su kuma sun ce majalisar malamai ba masu addini ba dai idan aka ce malami ka duba ko da a cikin usulul fiqh ko manji tsakanin alimin da kuma fiqhun kana ma ajarrul amilin shi malami ba aiki na amfani sa ba bai da wani amfani to Allah madaukaki birki ya faɗi da za yi haɗin kai kaga dai Yahudawa sun karkasar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani wajen abin nan 72 na sa'a 71 nasara kuma 72 amma tare da haka aka ce to kai kiran su gaba ɗaya in suna son ku tafi gaba ɗaya ba kowa rike a jinin ba ko ka ce da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai wani tafi ta'alau ku taho ku taho zuwa game ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa ga wata kalma ɗaya tallin tal wadda take za ta daidaita tsakanin ni da ku ta yadda ni da ku in mun faɗe ta ba bambanci amma menene daure dauren da wannan kalma take rataye da shi Allah na abu da illallah wa la nushrika bihi shay'a kada mu kuskure mu bauta wa kowa sai Allah kuma kada mu shirkanta shi da wani abu bayan haka wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sakin mu ya riki saki a matsayin a mayar da waɗansu daga cikin mu kar mu ɗauki sakin mu wato mai da tsoron dole mu ɗauki fawar Allah mu baiwa wani Allah na bayar da haihuwa shi kaɗai mu ɗauka banda Allah wani na iya bayar da haihuwa a nan mutum ya sa Allah shi ba Allah madaukakin sarki shi kaɗai ke saukar da ruwan sama a rasa ruwan sama a gari sai a tafi kabarin waje a nan ba a cin yawa Allah kika ba Allah madaukakin shi kaɗai ke ba da arziki sai ka je wurin malamin dubbu sai ya rubuta maka fa jama'a na nahum jama'a kafa bakwai sai ce ka rataya kofar kantin ba wai customers za su a nan ba sun yawa Allah kishiya ba haka da an san yawa Allah kishiya Allah ko ga shi sharadin da ya faɗa na haɗin kai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin ne ki saki wato a mayar da waɗansu daga cikin zamanto arbab a mayar da su rabbobi a ba su fawa ta ubangiji min dunillah kuma bayan Allah kaga wannan shine sharadin haɗin kai duk wanda yake son a haɗu to haɗa kan kalmar tauhidi ba haduwa irin wancan ba hmm. Allah madaukaki ce kila idan kun kiraye su zuwa ga wannan su kiyar da dan dan adam yana so ya tafi akan zan zuciyarsa hmm. to fa in ta wallau in suka jiya baya akan haka fa qulu to ku musulmi ku kalle su ku ce da su waɗannan da suka jiya bayan In sabu bi anna muslimu to ku ce da cewa mun mun miƙa zuwa ga Allah ba fa za mu tafi da ku ba tun da kun ce wai a tafi a hankali kar a yi wa'azi da kandi a tafi sai sai a rinka duba ana a rinka tara ana duba bakin gatari hmm. idan aya ta biyo ta kan dan daudu ko ta karuwa a ce mai zina ko ya tuba sai ya shekara mai tan aja annawa amma idan aya ta biyo ta kai shehun tijaniya a shafa ta a wuce ko ta biyo ta kan wani sarkin gargajiya a shafa ta a wuce to kaga wannan wani fice da mu ba dan mu duk wanda ya daimo da zafi ina nake ba kin ga saboda haka duk inda muka je mu zo ta aya ta cewa mutum kafiri to kuma ba mu ce mu martana ke ba dole sai mun dure wannan shi saboda haka kaga wannan shi ne kalmomi ko kuma sunaye na kalmar shahada suna da dama a cikin qur'ani kuma tauhidi shi ne farkon abin da ake fara kiran mutane saboda haka ya jama'a ku fahimci cewa Allah madaukakin sarki kamar yadda shi ya halitta duniya shi kadai to kuma shi kadai ya tantance aiwa bauta idan ka ce la ilaha illallah to kai nafi wal isbat an nafi wal isbat ka kore cewa ba za a yi bauta ga kowa ba sai ka ce illallah sai dai ga Allah shi kadai sannan bakinka bai tsaya nan ba sai ka ce muhammadun rasulullah muhammad manzon Allah ne idan ka faɗa haka kana nufin kowane irin nau'i na ibada ba fa za ka fara ba sai irin yadda ya koyar kaga shi yasa tun a kusa kusa a cikin littafin mu da malamai suke karanta da malaman mu suke karantar da mu littafin risala mai risala yake cewa wala yakmulu qawlul imani illa bil amal hmm. ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا من إلا بموافقة faɗin imani da baki shi kaɗai ba shi wadatarwa sai mutum ya yi aiki mutum ya faɗi imani da baki ya zo ya yi aiki shi shi baya wadatarwa dole sai in mutum ya kasance da kyakkyawan niyya faɗin imani da baki da aiki da kyakkyawan niyya gaba ɗaya ba sa amfanar da mutum illa bin muwafaqatis sunna sai in ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi tare da aminci tabbata a gare shi sun riga sun yi saranda a gaban sa ba su yi komai sai wanda yake musu kaga su abin nan waɗanda suka kirkiro ɗariƙo sun kirkiro ne dan su zo su yi fito na fito da abin da annabi ya zo da shi annabi ya ce kaza su kuma su ce kaza idan aka bincika sai aga faɗa su ta saba ta annabi to shi ne babban dalilin da yasa mu ko muka ce ba za mu yi ɗariƙo ba waɗansu da dama da a cikin ɗariƙun suke Allah fahimtar da su suka gane saboda haka babu wata hanyar bi sai qur'ani sai hadisi sai ijma'in malamai duk abin da babu a qur'ani babu a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam babu a ijma'in malamai to wannan abin ba addini bane ba kuma malamai malamai na bid'a sun haɗinci ni'imar ilimi da Allah ya ba su don babu wani lungu daga cikin lungunan ƙasar nan babu wata karkara daga cikin karkarorin kasan nan face sai malamai sun yi amma ka san saboda ne dan saboda su yi rubutun sha kawai dan saboda su bada laya kawai dan saboda su baiwa barawo maganin sata dan saboda su bayar da maganin tsuntuwa ka ga malami ya zana cewa ga layar tsuntuwa za ka je ka samu babban gari ka samu babban mai kuɗi sai ka tambayi wannan mai kuɗi sai a ce waye malamin sai a ce malam wani ba kuma malaminsa da zai koya masa addini kamar sallah ko azumi ko aikin haji ba ba kuma malamin da zai koya masa yake zama da makotansa ba ba kuma malaminsa ba da zai koya masa cewa lalle akwai haƙƙin matansa a kansa na cewa ya koyar da su addini ba kuma malaminsa ba wanda zai koya masa cewa ga yadda za ka tarbiyyanci ƴaƴanka a cikin addinin musulunci a'a malamin na wanda ba zai komai ba sai ya tarbiyye kawai ya koya mai in zai je kasuwa ya ce ga ta inda za ka fita tamfa tamfa sun yawa mutane sun mota da sun manta da ubangiji wani idan zai tafiya shi yadda yake yi sai ya fito bayan gari da sassafe da tantabara sai ya sake ta idan ta yi gabas ta kofar gabar zai fita ana sa'a take in ce yamma ta kofar yamma zai fita wani da ya fada tafiya ko da ya yi nisa idan da ya tafi hanyar nan sai ya gamu da kusuru ko ya da makaho sai dawo gida babu sa ko ba ah, da ko ya mutane wannan lalata. da makaho ne ake dawowa to kaji wani yahu za ce da makaho ne ake dawowa ko da ya yi muzuni ba saboda haka kaga wannan sune ne musifin da ake ciki yasa ya jama'a wannan kungiya babban abin da suke kiran mutane zuwa ga kai wallahi alheri ne duniya da lahira idan an ansa mana alherin duniya da lahira a duniya ka rayu kana mai addini ka san yancin kanka ka san matsayin ka kai musulmi ne baka zaman to bawa ga kowa ba sai ga ubangijinka sannan a lahira kuma Allah ya maka kyakkyawan sakamako idan ko baka ansa ba a nan gidan duniya ka ɗauki waɗansu kamar yadda su su ne ubangijanninka ka rinka baka doka wanda yake ba ta Allah ba sannan a lahira mutum ne waye gari ya gaishe a cikin wuta a'udhu billahi wannan shine irin abin da muke kiran mutane zuwa ga kai a fahimci hakikanin addinin musulunci a koma zuwa ga qur'ani dan qur'ani shine shine hanyar shirya, qur'ani kuma Allah bai rubuta shi ba Allah bai aiko shi dan a rubuta a sha ba shi Allah shi ya aiko da qur'ani kuma ya faɗi dalilin da yasa ya aiko shi ya cewa da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi manu? عليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكرى lallai mun saukar da wannan ambato zuwa gare ka a a nan ana nufin alqur'ani li taktubu wa tukrat la li taktubu fi warqa wa tu'alliq la Allah ce wa anzalna ilayka dhikra limaza li tubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani kai bayanin sa ga mutane ka yi bayanin mai ma nuzila ilaihim abinda aka saukar zuwa gare su kaga lamun din nan ai su malamai sun san ko lamun ne take ko lamun ta'alil li tubayyana lin nasi dan me Allah ka saukar da wannan qur'ani a'a an saukar da shi ne zuwa gare ka ya kai wannan annabi li tubayyana lin nasi ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar a gare su la'allahum yatafakkarun ko sa yi tuntuni su gane Allah shi kadai abin bautar su anan Allah ya ce dan rubuta a ta can wurin ka koma kuma cikin wata sura sai Allah ce kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور كتاب أنزلناه إليك littafi ne mai girma wanda muka saukar da shi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma saboda mai muka saukar da shi bi tuqrijan nasa nuna az ila an dan ka fitar da mutane daga cikin dufai na bata dufai na jahilci ila nur zuwa ga wani haske guda ɗaya can lantarki ne hasken imani ana Allah ce dan rubuta ta bayan nan kuma dai can cikin suratu daud ko kuma cikin suratu fat kitabun anzalnahu ilayka kitabun وليتذكر أولي الألباب كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولي الألباب.